Allah maɗaukakin sarki ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah maɗaukakin sarki shine majibincin waɗanda suka yi imani da shi shine majibincin al'amuransu shine mai taimaka musu yukhrijuhum min adh-dhulumati kuma Allah maɗaukakin sarki yana fitar da su daga duhun kafirci ila nuri zuwa ga haske na imani da musulunci wannan aya mai albarka tana bayyana mana wato bashi da halarcin bashi da hukunce-hukuncen da suka jibinci bashi da mai ba da bashin da mai karɓan bashin da mai ba da shaida akan bashin da mai rubuta bashin gaba ɗaya ayan nan za ta fayyace mana koma da komai